الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin goma ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha ɗaya ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji gaishe mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan wata da kamar wanda kuma idan yan uwa ba su manta ba wannan shine majalisin mu na tara yayin da muke cikin tafsirin suratul nahl a yammacin jiya idan ba a kanta ba mun tike da ƙarshen aya ta talatin da bakwai yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta talatin da takwas fadin Allah ta'ala wa aqsamu billahi jahda ibadihi sai dai kafin sannan da akwai takaitattun tambayoyi guda biyu a hannuna kamar haka ah, mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam lafiya dan Allah malam menene hukuncin wanda yake cin dukiyar mahaya kuma menene sakamakon shi ranar ajiya cin dukiyar maraya kabira ne daga cikin kaba'irin zunubi ma'ana laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗi girman laifin ya kuma ambaci sakamako da hukunci da makomar wanda yake shi ma'ana kamar amana ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bari a wajen dukkanin wanda aka ba wa kansa shi yasa aka sanya matakai waɗanda suke da tsanani domin kula da wannan amana baya halatta a zalunce su baya halatta a cutar da su baya halatta a cikin su Allah ta'ala ya bayyana cin dukiyar maraya tamkar cin wutar jahannama kamar yadda Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lallai dukkanin waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci ma'ana ba wani dalili ne ya sa aka ci wannan dukiyar ba kawai an ci dukiyar ne saboda zalunci saboda an ga shi da baba an ga yaro ne karami da aka aka sa dukiyar a gaba aka cinye ko aka ci wani ɓangare daga cikin wannan dukiya ɗin Allah sai ce inna ma na fi butunihim nar lallai wannan wanda ya ci dukiyar ya sani yana cin wuta ne a cikin cikinsa cin dukiyar maraya daidai yake da a tara maka wuta a gaban ka dinga ci kamar yadda za ka ci abinci shi su Allah subhanahu wa ta'ala da karshe yake wa sayasnauna sa'ira kuma da sannu za ku shigar da su irin waɗannan masu cin dukiyar maraya din cikin wutar sa'ir wannan yana nuni a duka ba, wannan yana nuni a bisa ga ainihin wato haɗarin da ke tattare da cin dukiyar maraya da duk abin da aka ce kana cin wuta kuma ƙarshen makomarsa zai kasance shi ne za a sanya ka a cikin wuta kasar cewa ba karamar musulma ba ce musulunci ya ba da kulawa ga maraya kwarai da gaske domin farkon musulunci ma hatta ainihin wato abincin maraya in za a ba shi ba a haɗawa da abincin gida misali in kana rike da maraya abincin da za a dafa masa a dukiyarsa daban wanda za a dafa a gidanka daban ba a yarda ka haɗa da abincin maraya da abincin gidanka a haɗa ba don gudun kar a zalunci maraya sai sa Allah ta'ala yake cewa sahabbai suna tambaya wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tuqalituhum fa ikwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih wa law sha'a Allah la'alakum izwa qashi Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama kuma su suna tambayar ka game da maraya game da dukiyar maraya yaya za su mu'amalance shi ya za su mu'amalance dukiyarsa sai Allah ya ce kulka gaya musu islahun lahum khair kyautata wa maraya shine alkhairi a gare su wa in tukhaliquhu fa ikhwanukum in kun hada abincinsa da ku? wannan babu ne fi yan ku ne amma ku sani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ta'ala ya san waye mai kyautatawa a cikin ku ya san kuma waye wanda zai yi ma'ana ma'ana idan an haka abincin gidan da na maraya an dafa wannan babu laifi amma kila da akwai wanda zai ce na maraya a ibu mudu guda nawa a ibu rabin mudu in aka haɗa da nawa da na maraya zai ce mu gaba ɗaya kaga wannan an cutar da maraya da aka shi yasa Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim da Allah ya ce walau sha Allah la a'latakum inda Allah ya ga dama sai ya wahalar da ku ya ce ku yi wa maraya kaikin da daban kasuwanci ku yi naku daban ku yi wa maraya naka daban to amma dan a sauƙaƙa muku sai aka ba ku damar za ku iya haɗawa amma da sharafin ne kada ku cutar da shi shi sa ba a so a ci dukiyar maraya sai idan ya zama babu makawa misali kai da kake rike da wannan marayan ba ka da halin da za ka iya ciyar da shi ka tufatar da shi ka ilimantar da shi ka kula da lafiyarsa to wannan babu laifi za ka iya taɓa wani ɓangare na dukiyarsa domin ɗaukar masuliyarsa a taɓa dukiyarsa a biya masa kuɗin makaranta a taɓa dukiyarsa a biya masa kuɗin magani a asibiti a taɓa dukiyarsa a yi masa ɗinki duk wannan babu ne ina fata an fahimta amma a kame din kar a taɓa a yi da taka yi da taka shine abin da yake sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kana faqiran wa man kana ghaniyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance mawadaci to ya kame kar ya taɓa dukiyar maraya duk abin da zai yi masa da taka dukiyar ya nemi lada wajen Allah wa man kana faqiran wanda kuma ya kasance talaka ne falyakul bil ma'ruf to ya ci bisa da kyautatawa ma'ana ya saka dukiyar gwargwadon amfanin wannan marayar ba tare da ya cutar da shi ba da aka haramun ne cin dukiyar maraya kuma dukkan wanda yake cin dukiyar maraya yana cin wuta ne a cikin sa kuma ranar ajiya ba Allah zai sanya shi a cikin wuta kamar yadda muka faɗa إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ya tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum akramakallah dan Allah muna buƙatar addu'a an yi kidnapping brother dina kuma ana neman 50 million a Karanso idan Allah bai ne hukuncin bayar da kudin za a iya bayarwa a karbe shi Allah ya saka da alkhairi aikin kenan kullum abin da yake faruwa kenan a kasar yau a yi kidnapping wannan gobe a kidnapping wancan jiba a kidnapping wancan a dinga cinikin mutum kamar yadda ake cinikin dabba haka ake ciniki ce miliyan ɗari a nemi rabi kashe a fice miliyan hamsin ko miliyan arba'in ko miliyan talatin ya halatta a baya inda da akwai ya za a yi ko da akwai yadda za a yi gwamnatin ta gaza ba ta iya kare mu in an kwace mu ba ta in an sace mu ba ta iya kaso mu sai dai a ce wa uwa wanda aka sace a daɗin baki har a kashe shi ce ana bincike ana bibiya ana bin diddigin nan ba da ake kira haka za a yi ta yi har a gabi kila a ce ku je ku ɗauki gawar shi a waje za kuma su kashe siyar da gawa babu wani abu da hukuma za ka iya yi a kan irin wannan matsalar ta fi karfin a Najeriya. To da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi, Allah ta'ala ya kare shi, Allah ya karɓo muku shi cikin aminci dukkanin waɗanda suke cikin irin wannan ibtila'i muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su a cikin da suke Allah ta'ala ya sanya su a cikin aminci Allah ya mayar da su cikin ƴan uwa da dangi cikin aminci a cikin rayukansu babu shakka wannan matsala ce wadda take ta zama ruwan dare a Najeriya abu ne wanda yake da tada hankali kwarai da gaske kullum a madadin a samu sauƙin abin amma lamarin karuwa yake kullum harka kidnapping a Najeriya ci gaba take da an ɗan fara samun sauƙi a nan ɓangaren sai ka ji abin ya fallo can da an fara samun sauƙi a can sai ka ji abin ya fallo can a rasa ta ina ma za a fara neman sauƙi a kan a ɗazu a tun da suka kama fasinjan jirgin da aka yi a tashin a kaduna sun saki wani bidiyo na waɗanda suke kidnapping na suna sama da mutum dari a kwakwarce a kasa wasu a kaune. kana ganin su kafin suna cikin tashin hankali suna cikin musiba ana bidiyo ɗinsu suna kira da ɗan uwansu suna kira da gwamnati akan a taimaka musu wai har wani a cikin yake cewa ya kamata gwamnati ta fuskanci waɗannan mutanen suna da matsaloli a neme su a zauna da su a magance musu matsalolinsu saboda ana so mutane su zauna lafiya kuma ba a da gwamnatin zafi la iya kasu mutanen da ke hannu suna cikin tashin hankali yan uwansu da dangi suna cikin tashin hankali a ƙasar nan yanzu in ba kai wani bane ba babu wani wanda zai damu da kai idan an tashi ka amma in kai wani ne a ƙasar kana da wata kujera babba to ko nawa ne za a iya bayarwa a karɓo ka ai mun gani akwai wanda a cikin waɗannan din aka haɗa da shi aka yi kidnapping kuma ƙarshe aka ba da ransom na 100 miliyan aka karɓo shi mun gani shugaban bankin manoma na ƙasa shi din da yana cikin gwamnati ana yi da shi an ji an farko shi amma raguwar talakawa da ba a damu da su ba ba a damu da rayukansu ba ba ka jin wata magana ba ka jin wata magana har yau shugaban kasa mai je kaduna ya yi wasu jaje ba har yau da fito ya yi wata magana wa al'umma wadda za ta kwantar wa da al'umma hankali ba kawai sai dai ya yi allah waje da abin da ya faru a kaduna maganar da nuru kalibi ya kafa yi don me za a ce a yi allah waje a fito a nuna karfo gwamnati shi ne abin da talaka yake bukata a yanzu babu wani ɗan ta'adda da za a ce ya fi karfo gwamnati kowa ya shi me yake da shi we have a lot of questions muna da tambayoyi masu tarin yawa game da wannan lamarin da yake faruwa mutanen nan mutane ne ba a jiru ba mutanen nan a dazuzzukan akan da suke Najeriya ba ta da wani tsofaffin daji da za a ce wai ba za a iya shiga a gano mai a cikin sama ina da zuzzukan suke a Najeriya ba wani daji da ba za a shiga a tsara ba to amma a ce a kafa gano inda waɗannan mutane da kasan an raina mana kullum magana za a ɗauki matashi kullum magana za a gyara harkar tsaro kullum magana kenan amma babu wani gyara da kake gari a ƙasa sai dai a ɗan fara kamar gaske a kama wasu daga cikin yin sun su a kama wasu daga cikin barki sun wasu daga cikin kidnappers sun da zarar ƙasa ta fara ɗaukar ihu an fara gyara sai ka ji an yi shiru sai ka ji abin ya ƙara kullowa a wani bangaren haka ake sai an siyasantar da harkar tsaro a Najeriya an siyasantar da rayuwar bin adam a Najeriya yau talakan Najeriya ba shi da wani yanci ba shi da wani gata ba shi da wani gari ba mu da shi ba mu da shi su da ka magana wai ka taso ka ce wai kar ma a biya kuɗin banza a karɓi mutum idan an kama shi duk ba su taso ba da in an kama to gwamnatin ba za ta iya karɓowa ba in yan uwan suna da halin biya ne, zai hana kasu su biya suna da yana da daraja yana da kima a idan su tsira wani shi yake ɗaukar launin family din gaba Da in an kashe shi a za su yi bayar da za su tsira wani a'a yana da tusha da ake tunanin zai iya amfanar al'umma an kama shi wani wanda bai yi ya zama mai goge mishi takalmi ko driver gidan bai ne masa tsawa a cikin jeji wani dan iska wanda ba shi da addini ba shi da tarbiyya so shi irin rayuwa ce wannan yan jarida za su je su hira da su su ɗauka su watsa wa duniya amma hukuma ba za ta iya zuwa inda take ka kama su kai maganin su wai abin da kai ci ka gaban duk ana hira da shi dan jarida yana hira da shi wai yana magana shi yana jin tsoron Allah saboda bai san waye Allah ba yana magana wai shi yana jin tsoron Allah yana sallah yana azumi me amfanin sallah ka me amfanin azumin ka tunda zaka jefa al'umma cikin musiba ka jefa al'umma cikin tashin hankali za ka kashe mutane ba tare da wani haƙƙi ba wala wannan sallan shi ba shi da amfani azumin shi ba shi da amfani su da ya kamata mu ci gaba da addu'a shi ne kawai abin da za mu rike mu samu rahota shugabanninmu sun gaza babu abin da za su iya mana duk wani wanda zai fito takara yanzu ya zo ya rufe mu da matsalar tsaro zai gyara zai kawo kwanciyar hankali ƙarya yake yi ba zai iya ba saboda su suke da hannu akan abin da yake faruwa su suke da hannu da hannun su ake in ba da hannun shugabanni ake wannan abu ba shekara nawa ana yi har yau a ce an kasa magance matsala shekara nawa ake an ada yi shekara nawa da fara eh, abin da boko haram zuwa yanzu amma har yanzu boko haram suna cin karansu babu baka a wasu sassa na kasan nan har gobe bandit shekarar su nawa da kullowa Najeriya har gobe suna iya shege su a kauyuka kidnappers yaushe aka fara kidnapping a Najeriya amma ga shi nan abu ci gaba yake yi tamkar wutar jeji ba ma tunanin akwai lokacin da za a samu ƙarshen ba saboda jagoranci ake yi mana wanda babu manufa duk gabaninmu wallahi tallahi ba su da manufa yanzu ba ga shi gangar siyasa ta buga ba kowa yana koma constituency su yana raba mutane motoci babura kekuna da kuɗi mutane da shuwa manyan suna yin tarurruka da gwamnoni kowa yana nuna interest na neman shugabancin ƙasa inda za ka zaunar da kowanne a cikin su billahi a ka ce me plan ɗinka game da Najeriya ba zai gaya maka saboda ba shi da plan kawai zai ce sai mun hau za mu ga me zani ba ka ce faɗi ba amma a samu plan kana da blueprint na abin da za ka yi a ƙasar daga lokacin da aka rantsar da kai zuwa shekara hudun ka sauka ka ce za ka yi abu kaza za ka yi abu kaza za ka yi abu kaza wallahi azimu ba ka da shi ko suna da shi na ƙarya ne na yaudara ne bayi za su yi so ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu duk waɗannan matsalolin da muke fuskanta mu koma da su a ga Allah shine masu mu yi addu'a mu roki Allah ta'ala ya kawo mana dauki mu roki Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya duk wanda ya fi karfin mu Allah ya fi karfin sa mu roki Allah ya mana maganin sa kowa to da ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke yi mai girma Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya ya Allah dukkanin waɗanda suke cikin irin waɗannan matsalolin na kidnapper ko na bandit ya Allah ka kwaso su cikin aminci ya Allah ka kare su daga dukkanin wani sharri da dukkanin wani kai da ake musu ya Allah dukkanin wanda yake da hannu a cikin wannan matsala ta wannan ƙasa ta Najeriya ya Allah ka fi mu sanin sa ya Allah kai mana maganin sa kowane ya Allah dukkanin wanda yake da burin jefa mu a cikin matsala Allah ka jefa shi a cikin matsala ya Allah dukkanin wanda burinsa hankalin mai tashi ya Allah ka tayar masa da hankalinsa ya Allah dukkanin wanda burinsa mu ji tsoro ya Allah ka tsorata shi ya Allah dukkanin wanda baya son ya gamu a cikin nutsuwa Allah ka cire masa nutsuwa ya Allah ka tayar masa da hankali ya Allah dukkanin wanda yake son jefa baya ka a cikin musiba Allah ka jefa shi a musibar da ba zai iya da ita ba ya Allah ka jarrabe shi da musibar da tafi fi sa duniya da lahira irin wannan addu'o'in ya kamata mu dinga yi musu irin wannan addu'o'in ya kamata tunda wa'azin yi ake yi ba sa yi mutuwar yi ake yi ba sa gani nawa ne daga cikin mutane suna jin daɗin mutum suka mutu wannan ba na zama musu suna Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan kuna da halin da za ku biya kuɗin da za ku karɓe shi ku biya ku karɓa Allah sai ya saka muku za mu tashi kada Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsamu billahi jahada aymanihim yau tsohon ana ramun ya dawo بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبجن لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا ci gaba da ba labari game da halayya da ɗabi'a na waɗannan mushrikai waɗanda suka yi rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim kuma lallai suna rantsuwa da Allah mafurar rantsuwarsu la yab'athu Allahu man yamut akan cewa lallai Allah ba zai tayar da dukkanin wanda ya mutu ba bala Allah ya ce ƙarya kuke ba haka abin yake ba wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne ga Allah na gaskiya akan sai ya tayar da dukkanin wanda ya mutu walakin na aksarar nasi la ya'lamun sai dai mafi yawa daga cikin mutane ba su san haka ba li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi Allah zai tayar da su domin ya bayyana musu hakikanin abin da suke samun sabani a kansa وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين kuma domin waɗanda suka kafurta su tabbatar da cewa su makaryata ne inda ma auluna bi shay'in idza aradnahu Allah ya hakika maganar mu kadai ga wani al'amari a duk lokacin da muka nuface shi an naqula lahu kun fayakun shine muna ce da shi kasance sai ya kasance to Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da babu labari game da waɗannan mushrikai yadda suke shishigi game da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda suke da mummunar aƙida ta ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin munanan shi shine rashin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da matattu ranar tashin alkiyama da aka suke karyata cewa dukkanin wanda ya mutu Allah ta'ala ba zai tayar da shi ba har ta kai ma suna yin rantsuwa akan haka rantsuwa kowane lokaci rantsuwa kuma da gaske rantsuwa da fariya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim suna rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala makurar rantsuwarsu ma'ana rantsuwa da gaske ba wai suna rantsuwar ne ta wasa ba a'a har a cikin zuciyarsu abin da zuciyar ta rantse abin da harshen ya rantse da shi shine abin da ke cikin zuciyar ma'ana rantsuwa ce ta gaske ba wai rantsuwa ce ta wasa kusan da akwai rantsuwa ta gaske akwai kuma rantsuwa ta wasa wanda mutum zai rantsi a zahiri amma kuma a batininsa ba wannan rantsuwa yake nufi wannan ita ake kira yaminul lambai ita ma haramun shi a addini ba daidai bane ba mutum ya yayi to su rantsuwa suke yi ta gaske cewa duk wanda ya mutu fa ya mutu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tayar da shi ba da aka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙaryata su yake cewa bala ma'ana ƙarya kuke ba haka abin yake ba lafazin bala harfu nafiyun ne ma'ana yana korewa duk inda ya zo ya ati bi nafiyun nafiyi yana kore abin da aka kore wani lokacin kuma yakan zo ala bi isbatin nafi ma'ana ya tabbatar da abin da aka kore to nan ya zo da dukkanin ma'anoni biyu din ma'ana wa aqsamu billahi ja'ala aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suna rantsuwa da Allah makurar yin rantsuwa akan cewa Allah ta'ala ba zai tayar da dukkanin wanda ya mutu ba sai Allah ya ce bala ƙarya kuke ba aka abin ya kama ma'ana rantsuwar da kuke ta ƙarya ce yaya abin yake shine Allah ta'ala ya ce wa'adan alayhi haqqa lallai alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala cewa dukkanin wanda ya kasance ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da shi wannan alƙawari ne na Allah shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya kasance baya ainihin wato saba alkawari in dai Allah ya alkawari sai ya cika wannan alkawari ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala ya ce wa'adan alayhi haqqan walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san ainihin wato haka ba Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da dukkanin wanda ya mutu yajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna domin a sakan yawon waɗanda suka yi mummunan aiki da mummunan aiki kwatankwacin abin da suka aikata a kuma sakan yawon waɗanda suka kyautata da kyakkyawan aiki wanda ya fi ainihin wato na su kyau wanda yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ta'ala zai tayar da mutane ranar alkiyama hikima ta farko liyubayyana lahum alladhina alladhi yastalifu fihi domin Allah ya bayyana musu abin da suke samun saɓani a kai wannan ya ce Allah gaskiya ne wannan ya ce Allah ba gaskiya ba ne to Allah sai ya tayar da su don ya nuna musu lallai Allah gaskiya ne wannan ya ce wuta ƙarya ce wannan ya ce wuta gaskiya ce wannan ya ce aljanna ƙarya ce wannan ya ce aljanna gaskiya ce wannan ya ce gaba ɗaya ma ba za a tayar da matattu ba wannan kuma ya ce za a tayar da matattu kun ga waɗannan dukkanin abubuwa ne waɗanda ake sa su kafiran suke saɓani a kansu to Allah ta'ala zai tayar da su domin ya bayyana musu abin da suke samun sabani a kai ya kuma bayyana musu gaskiya hikima ta biyu shine domin sakamako liyajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah ta'ala zai tayar da matattu domin a sakan yawa waɗanda suka yi mummunan aiki da mummunan aiki irin abin da suka aikata mummunan sakamako mummunan makoma wa yajzi alladhina ahsanu bil husna a kuma sakan yawo waɗanda suka kyautata da makoma wadda take mai kyau sannan wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin dan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa kafirai cewa su makaryata ne rantsuwar da suke yi suna rantsuwa ne akan karya rantsuwar da suke yi akan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tayar da matattu ba Allah zai tayar da su domin ya tabbatar musu da cewa ƙarya suke yi sun yi rantsuwa akan ƙarya wutar da suke karyatawa Allah zai tayar da su kuma ya sa su a ciki shi yasa Allah yake gaya mana mala'iku za su ce da su hadhihi an-narun lati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa a duniya kuna cewa ƙarya ne babu wata wuta duk wanda ya mutu ba za a tayar da shi ba ballantana a yi masa wani hisabi ballantana a sashi a cikin wuta ƙariya ne duk abin da manzon Allah ya zo da shi kuna cewa mu'jiza zabe to za a tayar da ku ranar alkiyama a sanya ku a cikin wutar a yi muku izgili kwatan yadda kuke wa manzon Allah zo a ce da ku hadhihi an-naru lati kuntum biha tuqadhibun wannan ita ce wutar da kuke karyatawa kuna cewa babu wata wuta rudan mutane ake yi a fasihrun hada shin yanzu ma asirin ne kamar yadda kuke cewa an yi muku asiri a baya duk abin da manzo Allah ya zo da shi ƙarya ne asiri ne yanzu ma asirin ne abin da kuke dandana na azaba am antum la tubsirun ko kuma a'a gani ne ba kwayi ba kwa ganin wutar da aka saka a ciki yanzu to kun ga duk wannan izgili ne Allah yake musu yadda suka dinga izgili a duniya suna cewa babu wata wuta duk abin da aka zo da shi asiri ne to yanzu ma asirin ne ko kuma a'a kun tabbatar da cewa zahiri ne da aka wutar je ga sanan kuma an sa ku a ciki islauha Allah ta'ala yake cewa islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum haka nan ku shiga cikin wutar ku dawwama a ciki ko ku haƙura ku tantana azabar ko kar ku haƙura duk ɗaya ne a wajen Allah ihun da za ku yi da rakin ba zai muku amfani ba in ma kun haƙuri kun yi shiru kun ci a ci gaba da shan azabar shi ma wannan ba zai muku alfani ba inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ya ce kade muna ba ku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa ne da haka wannan makoma ce ta waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da yake bada labari da kuma abin da yazo da shi na alqur'ani da kuma abin da yazo da shi ainihin wato na addini duk wanda Allah ya sa shi a wuta saboda aikinsa zai dawwama a cikin wannan azaba thumma ya yamutu fiha wala yaya. yahya ba zai rayu a ciki ba kuma ba zai mutu ba nau'in azaba ne iri iri za a yi mutu azabar da ya cancanta su mutu amma kuma ba za su mutu ba ba za a ɗauki rayuwarsu ba saboda su ake su tantana azaba da haka su da kansu ma za su ce a an sabar na ma lana min mace yau fa mun gamu da gama mu ko mu ta ihu muna raki ko kuma mu haƙura mu yi shiru duk ba zai mana amfani ba in mun yi rakin mun nemi ihun ma mun yi ihun mun nemi ceton babu wanda zai ce mu babu wanda zai ce mu in mun yi shiru kuma a mana azaba da aka ce su rasa ina ma za su tunkara ina za su dusa Allah ta'ala ya kare mu da haka wannan duk yana ainihin wato nuni akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da irin waɗannan kafirai waɗanda suke ƙaryata ainihin wato mutuwa waɗanda suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan sun mutu ba zai tayar da su ba to Allah ta'ala sai yake bayyana musu makomarsu yake kuma nuna musu cewa lallai zai ainihin wato azabtar da su abul ya rahmatullahi alai ya rawaito asar da yake nuni a bisa da sababin saukar wannan aya yake cewa kana li rajulin min muslimin ala mushrikun wani mutumi daga cikin ainihin wato musulmi ya kasance yana bin wani mushriki kudi yana bin sabashi wa kana fi ba'd kalamihi sai ya kasance daga cikin abin da shi wannan musulmin yake faɗe yana cewa wallazi arzuku ba'da al-maut innahu lakaza ina fata bayan mun mutu Allah ta'ala zai yi kaza ma'ana ina fata tunda ka hana ni bashi na idan mun mutu ranar tashin alkiyama Allah zai tayar da mu kuma zai mana hisabi Allah zai kwatan min haƙƙina na wanda ka tuce ni ka cinye fa aqsama al-mushriku billah sai wannan mushrikin ya rantse da Allah yake cewa wallahi na rantse da Allah la yab'ath Allahu man yamut Allah ba zai taba tayar da dukkanin wanda ya mutu da aka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya domin ya karyata shi akan wannan rantsuwa din yake cewa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'ath Allahu man yamut kuma suna rantsuwa rantsuwa da gaske makurar rantsuwa akan cewa Allah ta'ala ba zai tayar da dukkanin wanda ya mutu ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu sabi Allah ya ce dan adam ya karyata ni kuma bai kamata a ce ya karyata ni ba wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik kuma haka dan adam ya zage ni inji Allah kuma bai kamata a ce ya zage ni ba manzo Allah ya ce sai Allah ta'ala ya ce fa amma takdhibahu iyaya fa yaqulu lan ya'buduni kama lan ya'iduni kama bada'ani Allah ya ce yadda ƙarya tanin da dan adam yake shine cewa da yake yi ba zan dawo da halitta ba kamar yadda na samar da shi alhalin babu shi shine lan la yab'athu Allahu man yamut Allah ya ce zai tayar da dukkanin matacce dan adam kuma ya ce ƙarya ne Allah ba zai tayar da matacce ba da haka Allah ya ce ya ƙaryata tani kuma bai kamata ya ƙaryata ni ba Allah ya ce wa amma shatama ko iyaya amma zagin da ya mun fa qawluhu shine abin da yake cewa ittakhadha Allah walada yana cewa Allah yana da ɗa wa ana al-ahad as-samad Allah ya ce alhalin ni ne guda daya wanda bayi suke nufata ka da bukatunsu lam yalid wa lam yulad ni ne wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai rikini ko kishiya ko abokin tarayya a tare da shi ba wannan hadisi ne ingantacce bukari ya rawaito yadda Allah ta'ala da kansa yake korafi akan yadda bayi suke karya tashi da yadda bayi suke zalunta Allah ya ce zai tayar da dukkanin wanda ya mutu su kuma sun ce Allah ba zai tayar da wanda ya mutu Allah ya ce ba shi da ɗa su kuma sun ce Allah ta'ala ya bari. to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙaito mana irin waɗannan ƙarerayin nasu a gurare masu tarin yawa a cikin alƙur'ani Allah ta'ala yake cewa za'ama alladhina kafaru an lan yab'athun قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على ما يقدر الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا kuma lallai waɗanda suka kafurta suna raya cewa Allah ta'ala ba zai tayar da su ba bayan sun mutu Allah ya ce kul ka ce da su ba haka abin yake ba karya suke wa rabbi na da ubangiji na a kunna sai an tayar da su hunna bi ma عملتم sannan a baku labari game da abin da suka aikata wa zalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ƙara babu labari a wani faɗin yadda suke cewa wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya wa ma nahnu bi mab'uthin shi ita ko wannan rayuwar da kuka ga mutane suna yi rayuwa ce kawai ta duniya in mutum ya mutu shi kenan an rufe babansa ba wani tayar da shi da za a yi a wani fata suna cewa wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi mabu'uthin lalle ita wannan rayuwa ko rayuwa ce guda daya duk wanda ya mutu ba za a tayar da shi har suna buga misali ba Wani ya mutu ba ina yake yanzu Wani ma ya mutu shekara nawa ba a tayar da shi ba da haka dukkanin wanda ya mutu ya mutu kenan ba za a tayar da shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa daraba lana masalan wa nasiya khalqa dan adam har ta kai yana buga mana misali ya ma manta da halittarsa cewa na ya mutu ba a da shi ba wala ma ya mutu ba a da shi ba da aka duk wanda ya mutu ba za a da shi ba qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim har yana cewa yanzu waye zai iya tayar da kashi bayan ya rasattace ya fafashe wa zai iya tayar da wannan kashin a in mutum ya mutu ƙasa ta ci naman jikinsa ashinsa yana fafashewa ya rasattace to man yuhyi al'izama wa hiya raje in wannan a cikin ya rujujjuge ya fatattake ya zama gari ya buka waye zai iya tayar da shi qul sai Allah ya ce to ka gaya musu yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra ubangijin da ya samar da wannan kashin lokacin da babu shi a karo na farko shine wanda zai iya tayar da shi a karo na biyu wa huwa bi kulli khalqin alim lalle Allah shine masan dukkan wani abu halitta kun ga wannan suna karyata Allah ne Allah yana mai musu da martani suna tsammanin Allah ba zai tayar da wanda ya musu ba kuma sai Allah yake nuna musu zai tayar shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali a cikin alkur'ani na yadda yake tayar da waɗanda suka mutu Allah ya ba mu labari game da annabi Hussein alaihi salam ya kuma ba mu labari game da annabi Ibrahim duk a cikin suratu baqara Allah yake cewa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لأن قال قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله تعالى في فار باب لاباري جمع النبو أزير عليه السلام دي لك شكين النباوة وأن الله تعالى يأيك وبني إسرائيل وترانا يا أوجا جنس زيج وتسفيا ينا كان حنيا sai ya yada zango a wani gari gari da yake matacce ya zama kufai ma'ana mutane sun yi rayuwa a garin an gama rayuwa kowa ya tashi da garin garin babu kowa gidajen ma sun zama kamar kango sun fara rushewa da aka sai ya tsaya a wannan wajen sai yake tunani ta yaya Allah ta'ala zai iya tayar da wannan garin bayan garin ya mutu gidajen sun zama kufai kila waɗanda suke rayuwa a garin ma kowa ya mutu Allah yake cewa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha ce ya kake gani game da wanda ya zo wucewa ta wani gari garin da ya mutu mutanen garin da suke rayuwa duk babu kowa garin ya zama kufai yake cewa yanzu ta yaya Allah zai tayar da wannan garin bayan garin ya riga ya mutu ta yaya mutane za su zo kuma su yi rayuwa Allah ta'ala sai ce fa amatahu Allah bi hata sai Allah ya ɗauki ransa tsawon shekara ɗari sun ma ba aka sai Allah ya kayar da shi ya yi mutu shekara ɗari amma da aka tayar da shi sai yake tunanin bacci ya ba mutu a yi ba kala kam da bisu ya ce wa kwana nawa ne ina bacci ne amma na yi bacci da yawa da yau nan au ba ta yau kila na yi kwana ɗaya kila ma ban kai kwana ɗaya ba kala sai Allah ta'ala ya ce da shi balla bisu mai aka amin a a shekara ɗari sai kana bacci mun kashe ka ne mun ɗauran sa tsawon shekara ɗari don mu nuna ma yadda za mu tayar da garin da kake can baya fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasalla Allah ya ce amma ka duba abincinka da abin shanka babu abin da ya same shi tsawon shekara ɗari da bai ruɓe ba bai yi tsani ko yami ba bai yi tsutsa ba bai yi komai ba tsawon shekara ɗari amma wanzur ila himarika kalli jakinka wani na ja'alaka ayatan lillah a kansa za mu sanya maka aya ga mutane da aka yana duba jakin sai ya ga jakin na ya mutu bayan ya mutu kaka ta cinye naman kashin ya ta duk ya shi. sai yake tunanin ya za a Allah ya da jakin Allah ya ce fanzur ila sai ibami shi nushuha kalli yadda muke ta yadda kashin muke hadawa sai ya ga ƙasa tana amayo da abin da ta haɗiye na wannan kashin kashin yana tashi daga dusa da ya zama yana haɗuwa yana komawa kashi kowace gaba tana miƙewa ka haɗu da ‘yan uwarta yana sallo har Allah ala ya tayar da wannan jakin ƙwararwan ke na babu sauka a cikin sa sai Allah ya ce da shi sun mana su halahna kalli kuma yadda za mu lullube wannan kashin da tsoka yana gani Allah ya dinga lullube wannan kashin tsokar da ƙasar ta cinye haka ta dinga tasowa daga jikin ƙasar tana lullube wannan kashin jijiyoyi suna tasowa daga ƙasar suna lullube wannan tsokar daga baya fatar jakin ita ma da kafa ta cinye ta fito ta lullube jakin jakin ya tashi ya kuka ya tashi da ransa Allah ta'ala ya nuna masa yake tayar da mutum shi yasa Allah ya ce falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin da muka bayyana masa yadda muke tayar da matacce sai yake cewa lallai yanzu na tabbatar da cewa Allah mai iko ne a harko mai haka annabi Ibrahim alaihi salam shi ma Allah ta'ala yake annabi Ibrahim yake cewa rabbi arni kaifa tuke bauta ya ubangiji ka nuna min yaya kake kayar da matacce idan ya mutu in mutum ya mutu ko in wani abu ya mutu ya Allah nuna min ta yaya kake kayar da shi qala awalam tu'min sai Allah yake tambayar annabi Ibrahim shin baka imani bane ba qala bala yace a'a ya Allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi kawai ina so in samu nutsuwa ne a zuciyata sai Allah ya ce qala fa khudh arba'atan min at-tayr sai muka ce da shi ko ka nemi tsuntsaye iri hudu fasurhunna ilayka ka yayyanka su ka fige ka yayyanka bunduwa bunduwa thumma ja'al ala kulli jabalin min kunna juz'a sai ka shafu da naman zuba wa kowane dutse wani kaso na wannan naman thumma hunna Allah ya ce sannan sai ka kira tsuntsayen ya aji na ka sa'aya za su zo maka cikin hanzari cikin gaggawa dan haka annabi ibrahim alaihi salam ya samu tsuntsaye iri uku ya yayyanka su ya fige ya zubar da gashin ya gunduwa gunduwa da su sai ya hada su a cikin mazubi guda ɗaya ya cakuta ya cakuta kowanne ya haɗu da ɗan uwansa sai annabi ibrahim ya raba wannan naman gida hudu ya samu fannan zuwa su guda hudu ya zuba kowanne wasu daga cikin malamai suka ce ya sa ɗaya a wani dutse da yake ɓangaren gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗaya a tsakiya sai ya dawo tsakiyar filin sai ya tsaya sai ya fara kiran su a ce a cikin tsuntsayen da akwai hankaka da akwai talatalo da akwai ɗawinsu da akwai zakara ko kaza a wata riwaya annabi ibrahim da ya shafa naman ya sa zuwa ta sai da tsakiyar filin ya shirya fara kiran su ɗawinsu taso sai ga naman ɗawinsu na kan wannan dutsen yana tasowa na wannan dutsen yana tasowa na wannan yana tasowa ya zo ya haɗa a tsakiya jinin da aka yanka ya taso daga inda aka yanka shi ya shiga jikin gashin da aka fige ya biyo iska ya zo ya shiga jikin wannan tawisin ya tashi ya ci gaba da rayuwa haka yi kira talatalu haka yi kira alkata haka yi kira duk raguwar tsaya sai sa Allah yake falamma ta bayyana da qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lokacin da muka bayyana masa shi ma yadda muke yi sai ce lallai na tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a farko don haka wannan dukkanin raji ne da mai da martani Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akan irin waɗannan kafirai din dan ya tabbatar musu da cewa duk wanda ya mutu za a tayar da shi komai daren dadewa Allah ta'ala zai tayar da ainihin wato mutanen da suka mutu domin a yi musu hisabi ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ya ce li yubayyana lahum alladhi yaktalifuna fihi domin a bayyana musu abin da suke samun safani akan sa na cewa za a tashi ko ba za a tashi ba za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba wani ya alaman da zina kafaru annahum kanu kafirin kuma sannan waɗanda suka kafirta su san cewa su makaryata ne dukkanin wanda yake irin wannan da'awar makaryaci ne shi a kankin kansa ya san cewa shi makaryaci ne masu da'awar cewa babu Allah atis akwai ta a yanzu kaga mutum yana da'awar shi bai yarda da Allah ba babu wani Allah dai mutuwa da ake cewa ƙarya ne babu wata mutuwa shekarar jiya aka tura mun bidiyon wani shi ma mai irin wannan aƙida shi da yake matsoraci ne sai ya sa ma ya rufe fuskarsa don ka a gane shi na cewa ƙarya ne babu wani Allah babu wani manzon Allah babu wani Qur'ani larabawa ne suka kirkire shi kawai don mutu ƙarya suke yi ba wani in mutum ya mutu kawai ya mutu kenan ba wani hisabi da haka mutane su ci duniyar su yadda suke so ke inda akwai Allah ya bayyana kansa mana babu Allah ya sa Allah bai bayyana kansa ba ki ba wani ƙarya ne wallahi ƙarya ne na rantse da Allah babu wani Allah ka ji mahaukaci kana kore Allah kuma kana wallahi kana rantse da Allah <laughs> ga wannan da akwai toshewar basira ba haushe ne in mun tashi zan baka ta gari ne ce ba haushe ne amma yana wallahi ku ci duniya ku ba wani Allah in akwai Allah ya fito wallahi larabawa ne suka kai kirkira jan mu mu bi ce ni da zan ga Allah ma da na sa bindiga na harbe shi ki mahaukaci ina akwai ɗan fulbabiran da a shekarun baya an taɓa yin irin wannan da wani kristan da wasu Kiristoci ke da wani shi ma atistan wanda bai yarda da Allah ba su kiristoci ne sun yarda da Allah shi kuma bai yarda da Allah ba da aka sai aka haɗa debate a america ne in zan iya tunawa aka samu wani ƙasar hall aka haɗu musulmai da kiristoci ba ma musulmai ne suka yi da'awar karyar wannan mutumin ba kiristoci ne so da aka aka zauna ga kiristoci wajen su uku gashi aka fara debate so suna tabbatar masa da cewa da akwai Allah shi kuma yana cewa babu Allah ƙarshe da suka matse shi da hujjoji suka matse shi ya rasa yadda zai kawai sai sun kira kai ce oh my god <laughs> kaga da akwai Allah ke tun daga ce yanzu yana kiran Allah sai fatin ya rude da shi irin wannan abu ne wanda yake tun asali ba da akwai irin waɗannan tun asali Imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya haɗu da irin waɗannan yan banza waɗanda suke da awa cewa babu Allah to da haka wani ya zo wajen Imam ahmad yake cewa an ce kai malami ne za ka tabbatar min da cewa da akwai Allah ce ni ban yadda da akwai Allah ba Imam Ahmad yace duk abubuwan da kake gani baka yadda da akwai Allah ba yace eh Imam Ahmad yace to me yasa baka yadda ba yace to ina Allah inda da akwai Allah ai za a gan shi ko za a taɓa shi ko za a ji kamshin sa ko warin sa ki amma duk ba babu ne ba a ganin Allah ba a jin Allah ba a dandanawa ba a jin kamshin sa ba a tabawa sai da aka duk abin da ba shi da waɗannan sifofin babu shi Imam Ahmad yace eh lalle gaskiya ne so sai ya mutu mama ahmad sai ya faki idan sai da dage sharara masa mari ki a ya za ka mari ne sai ce ta ji zafi ne yace yace to nuna mun zafin yana gina sai ai ba a ganin zafin yace amma ka ji shi yace to ga hannu na dora akan zafin da kai yace ai ba zan iya ba da ban ga zafin ba amma na ji shi yace to ya ɗan shi ko warin zafin yake yace ai ba a yace to ka yadda da akwai zafi amma ba ka yadda da Allah ba sai ya da hayyacin sai musulunci haka shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi shi ma ya haɗu da irin waɗannan hadisin wanda suke da hawan baba Allah aka tara wa shekul islam ibn taymiya sun san shi ibn taymiya hakimi ne yana da hikima to ya ce zan ba ku labari suka ce to muna jin ka ba labari muka zo ba zuwa muke ka tabbatar mana da akwai Allah ya ce eh zan tabbatar muku amma bari fara ba ku labari ce to shi kenan ba mu labari ce wani jirgin ruwa ne jirgin ruwan nan shi kadai duk wanda zai zo da kaya ajiyewa da jirgin ruwan shi zai loda wa kansa kaya in ya gama loda wa kansa kaya ya daure jirgin ruwan ya tuka kansa da kansa ya je duk inda ake so inda yake so ya sauke wannan kaya ba masu doki ba masu tuki ba masu sauke kaya ba wanda yake yi wa jirgin ruwan da rashin shi kadai yake yin komai sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wancan da Allah aka na mana wayo mai ta ya za a ce jirgin ruwa zai yi lodi da kansa ya tuka kansa ya sauke kaya da kansa ba wanda yake masa darasi ai ba zai yi ba dole sai an samu wanda yake lodawa an samu wanda yake tura tukawa an samu wanda yake darasin jirgin in an je sai an samu waɗanda ba su sauke jirgin ai ba zai iya yin kashi kadai ba cito idan har kun yarda jirgin ruwa ba zai iya haka ba ta ya kuke tunanin duniya za ta iya sarrafa kanta da kanta ta ya kuke tunanin dare zai zo da kansa rana ta zo da kansa dole sai an samu wanda zai dinga zuwa da su suka ce eh, to ba gaskiya ne haka ne su to kun ga da akwai Allah kenan idan haka duk wannan alamu ne da suke nuna ƙarshen duniya da ana jayayya da samuwar Allah matan sani ba su yarda da cewa da akwai Allah ba ballanta na hasi imani da Allah wata su sarki duk irin su da akwai su yanzu suna nan kuma suna irin wannan da a wannan cewa babu Allah za ka zauna daga mutum shekara da shekaru kana ganin sa mutumin kirki kana ganin sa musulmi amma kuma yana da irin wannan aqida ba a kuwa ta ɗaya baya ba da akwai wani aboki na yana karatu a kasa ya zaka ya yada hutu yana kano akwai wani abokinsa a facebook suka haɗu sama da shekara biyar suna tare da abokin har suka saba yana kawo masa ziyara ɗan kaduna ne zai kai masa ziyara a kano su kwana tare su jade suna hira ya ɗauke su sa wajen karatun da kamar Muhammad Umar Hajji da Wallah su je masallacin Juma'a su sallah tare su jade su salawa tare a shi shi ma irin waɗannan asibitin ne sai a kwana kwanan nan bai kuwa da ɗaya ba ya dawo hutu suke magana da shi yake cewa yana so su kama masa ziyara sai su ba da abuwa ya ce to amma akwai wasu ƴan uwansa su su biyu za su zo tare sai ba matsala ku zo suka zo bayan sun gaisa ya kawo musu abinci da ruwa sun sha auto sai aka fara hira sai suka fara tallata masa wannan aqida a tsawon shekara biyar din da suke tare aqidar ta ce bai nuna masa sai yanzu yake tallata masa kawai abin da suke so tunda Allah ya sa yana da followers a Facebook in ya rubutu ana ku abin da rubutun nasa da yawa kawai ya dinga tallata musu wannan aqidar ta babu Allah duk wata sun mai alkawari za su ba shi naira miliyan biyar wallahi al'azim duk wata za su ba shi miliyan biyar za su ba shi waya latas za su ba shi kwamfuta latas duk wani abu da yake bukata na wannan aikin da zai na tallata babu Allah za su ba su na zamani duk wata ga miliyan biyar Allah ta'ala kuma da yake ya taimake shi ya ci kafa wannan fantastin yadda ake fama da fantastin nan inda wani mutumi zai karbi ya siyar da imanin su da ya kamata mu kula irin waɗannan akidin akwai su suna nan ana watsa su a cikin al'umma in ka bi instagram ka bi facebook ka bi twitter za ka ga irin rubuce-rubuce waɗannan mutane ga mutum yana zagin allah ga mutum yana baba allah yana ƙaryata samuwar allah ma gaba ɗaya kuma ya ci tuwo ya ƙoshi ya kwanta ya barci aikin suke nan ba sallah ba azumi Allah ta'ala ka kare kusa da mana imanin mu idan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake karyata waɗannan mutane ya ce inna ma na li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ce al'awarin mu ga dukkanin wani abu duk lokacin da muka nuface shi muna ce da shi kunne ma'ana kasance fayakunu sai wannan al'amarin ainihin wato ya kasance ibn kasir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa kuma akhbara ta'ala an qudratihi ala ma yasha' sannan Allah ta'ala a nan yana ba mu labari ne game da cikakken ikonsa da kudurarsa akan dukkanin abin da ya so wa annahu la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama da kuma yadda Allah yake nuna mana cewa babu wani abu da yake gajiyar da shi sawa'un a ƙasa wannan abin yake ko a sama wa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu yake cewa kuma al'amarin Allah a duk lokacin da ya nufa wani abu yana ce da shi kunne kasance faya ya kunu sai wannan abin ya kasance ya ce wal ma'adumin zalika ya ce haka nan makomar bayi ma haka lamarin yake idan arada kaunuhu duk lokacin da Allah ya so a samu ainihin wato wannan tashi din na kaburbura fa ya kulu fa inna ma ya amuru bi marratan wahida Allah zai umarci wannan abin ne kawai ya kasance a take faya ya kulu sai wannan abin ya kasance kama ya kama tsara kamar yadda Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamin ibasa al'amarin mu bai kasance ba face abu daya kamar iska wa ido Allah zai ce kasance wannan abin sai ya kasance to haka alittar mutane da tayar da su ma kamar haka ne a wajen Allah kam kar tamkar iskawar ido yake shi yasa Allah yake ma khalqukum wala ba'athukum ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittar ku di yawan ku da tayar da ku di yawan ku a wajen Allah tamkar halittar rai ɗaya ne da tayar da shi don haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so yana ce da shi kasance ne wannan abin sai ya kasance shi yasa wani mawaki yake cewa idza ma arada Allah amran fa innama yaqulu lahu kun qawla qawlatan fa yaqulu yace idza ma arada Allah amran fa innama Ke ku sani fa duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa wani abu ne Haƙiƙa Allah ta'ala ya da mu yana cewa kun kasance ƙaunatan magana ce guda ɗaya fa ya kulu sai wannan abin ya kasance da haka lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ba irin lamarin bayi ba ne ba nufin Allah ta'ala kawai kalma ce kun fa ya kulu kasance sai wannan abin ya kasance shi sa Allah ya ce inna ma na qawluna li shay'in idza aradnahu an naqulu lahu kun fa ya yakun ai na ta'ala la yahtaju ila ta'kidin fi ma amarahu bihi Allah ta'ala baya nufatar karfafa abu in ya nufata eh, magana ɗaya Allah yake yi baya yi ta biyu kuma dole wannan abin ya yi kansa fa innahu ta'ala la yumana wa la yuqala Allah ta'ala babu wanda yake hana shi kuma babu wani abu da yake sai saba wa umarnin Allah la'annahu huwa al-wahid al-qahhar al-azim ce domin Allah ya kasance al-wahid guda ɗaya ne al-qahhar wanda ya galabci kowa al-azim kuma wanda yake mai girma alladhi qahara sultanuhu wa jabarutuhu wa izzatuhu kull shay'in yace wanda karfinsa da mulkinsa da buwayarsa ya galabci komai ya galabci kowa fala ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wala rabba siwahu babu abin bauta babu ainihin wato ubangiji da shi shi sa ibn abi hatim ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda daga ainihin wato Abu bin Abi Rabah Allah ya mishi rahma yake cewa annahu sami'a aba hurairah yaqul la ji aba hurairah yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa sabba ibn adam ma'ana dan adam ya aibata ni ya muzanta ni ya zaga ولم يكن ولم يكن ينبغي له ان ان يسبني Allah ce kuma a gani na dan adam bai kamata ba bai dace bai zage ni ولم يكن ينبغي له ان يكذبني kuma bai dace mace kanyata ni ba fa amma takdhibuhu iyaya Allah ce karyata min da ɗan adam yayi shine faɗin Allah wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut shine rantsuwar da yake yi hakikalin rantsuwa akan cewa duk wanda ya mutu Allah ba zai tayar da shi ba kana sai Allah ya ce wa qultu kuma sai na ce da shi bana ƙarya kace wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne da Allah ya dauka sai ya tayar da dukkan wanda ya mutu walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mutu yawa daga cikin mutane ba su sani ba cewa amma buhu iyaya amma zaki na da yake faƙala shi ne abin da ɗan adam yake cewa inda Allah a salisu talata Allah ta uku ne akwai Allah Allah akwai Allah Isa akwai Allah Maryam wa qultu Allah yake ni kuma sai na ce da shi qul huwallahu ahad ce Allah shine makadaici Allahu samad Allah wanda bayi suke bukata da bukatun su lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma sannan bai riki kini ko kishiya ko abokin tarayya a gare shi ba wannan hakan ne wanda mawqufi ne ma'ana maganar Abu Hurairah ce ba maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba kuma yadda yake a cikin sahih Bukhari da Muslim amma kuma wasu daga cikin malaman malaman suna ganin lafazin da lafazi ne wanda yake marfu'i ma'ana Abu Hurairah ya ji manzon Allah ya faɗi wannan magana ne shi yasa shi ma ya faɗa da aka Allah kare kuwa ta'ala ya ƙaryata waɗannan mutane ya kuma nuna musu cewa zai tayar da dukkanin ainihin wato wanda ya mutu domin ya ba su labari akan abin da suke samun sabani akai ya kuma tabbatar wa da maƙaryata da waɗannan kafirai cewa ƙarya suke yi shi sa Allah ya ce shi al'amarin Allah baya ɗaukar dogon lokaci kawai kunne fa ya kunne ce kasance sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan abin ya kasance da kansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni ina tunanin duba da yanayin lokaci za mu da ka sai ya matso gobe da Allah ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu da baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya fi ya fi mana baki ɗaya muna ƙara sini game da asusun marayu ba cewa wannan ya kasu Ah, malam sani ki magana akan wani ɗan uwa ya bayar da shawara magana da aka shekaran jiya ta ɗan yi tasiri a cikin zukatan mutane har an ɗan samu wani abu mai ɗan hauki ce to me ya hana ba za a ƙara shajja a mutane ba a ce me zai samu me zai hana mu sanya wa kanmu naira hamsin ko ɗari kullum kuma ina tunanin na faɗi wannan a cikin magana ki inda za mu iya durewa duk sanda za mu zo karatu mu zo da naira hamsin ko naira ɗari ko fiye da haka in mutum yana da hali da cikin kankanin lokaci kudin zai rayu abin da muke bukata ne ma ya haura ne abin da muke so a wadace inda za mu yi wannan din abu ne wanda yake mai kyau duk abin da muka na faɗa mana kanmu muka kuma Allah ya faɗa kanmu muka ba Allah muka yi ba so tari a shekarun baya ina faɗi muna iya kashe kuɗaɗe mu je mu kallon ban yanzu ana Champions League ana La Liga ana Premier League ana Serie A ana Bundesliga ana ɗan ana waye duk sati kuma za mu iya kashe ɗari biyar kila wajen kallon bal wani zai kalli la liga gaba ɗaya zai kalli wasan real madrid zai kalli na barcelona zai kalli na atletico madrid zai kalli na valencia wani premier league ke kallo zai kalli na manchester zai kalli na chelsea liverpool tottenham ga duk wasa dai kuma ne a kai duk wasa ɗaya naira ɗari wani italiya kuma ke kallo duniya a zai kalli roma zai kalli inter milan zai kalli ac milan zai kalli waye kuma duk wasa ba ka bada naira ɗari eh? haramun in dai ka ka ba kuɗi ka kalla haramun yawa sai kai wa Allah bayanin wannan ɗaya ɗari da ka bayar nan kuwa in ka bayar Allah ne zai ma bayani ba kai za ka yi wa Allah ba su da haka da Allah ya kamata mu ya wuce cikin hayyacinmu to wani bawan Allah ya turo naira dubu biyar a asusun marayu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa da dukiyar sa albarka Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi haka ake so a dukkan eh to dubu biyar da kuma yadi yadi goma Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka alaikum assalam na'am Thank you. wannan shirka ne duk wanda ya sa wa kansa suna kun fahimkun ya zama dahutu ya zama dahutu domin ya zama kishiyar Allah Allah ne kadai ne sun fahimkun amma yanzu da akwai mutane masu kun fahimkun masu musamman mayaudara madamfara 'yan damfara masu damfarar addini masu damfarar kuɗi saboda haka mutum in yi wannan ya yi shirka da aka mu dawo kan magana da muke kan marayu da Allah a daure mun yi magana za a ba da littafi ga wanda yake da interest zai iya ba da sunansa da adadin abin da zai alkawarin bayarwa amma dai muna ƙara jan hankali da ruwa inda a ce kullum za mu dinga bayar da naira ɗari ko naira hamsin da tsawon kwanakin da suka rage mana za mu samu wani abu yau muna goma ga wata distribution ɗin kuma a Allah muna so mu yi ko ne ashirin ga wata ko ashirin da biyu ko ashirin da uku ba ma ya wuce ashirin da uku kuma kamar yadda aka saba yi shekara abin da ya rage mana gaba ɗaya bai wuce kwana goma zuwa goma sha wani abu ba kuma har yanzu abin da muke da shi ba na jin ya aure naira dubu talatin in aka haɗa da dubu ashirin ɗin da aka samu ranar farko da dubu shida da ɗari hudu ko da ɗari ne da aka samu a shekarar jiya da ne magana da wannan fatoyin da wani bawan Allah ya ba gaba ɗaya bai wuce dubu talatin da ɗan wani abu ba sai ya ji cika muna da yaji goma muna da yaji biyar muna tunanin su ne muna da yaji talatin kenan yaji goma goma biyu yaji biyar biyar guda biyu kuma muna da marayu wajen kimanin mutum ɗari hudu da wani abu ko ɗari biyar za mu iya ka tattara musu wannan yaji talatin da ne ko kuma dubu talatin da wani abu za mu raba musu abin ba zai yi ba gaskiya shi yasa har yanzu goma ga wata mu zauna akan magana kwamitin ba. ni zan yi magana ce a zauna kan shugabanni ba saboda in mun zauna kan ban san ta ina za mu fara ba ban san ta ina za mu fara ba A aƙalla muna buƙatar kuɗi wanda ya haura naira dubu ɗari shekara hudu da suka wuce muna ganin yadda muka yi na kaya daga kano don mu samu sauki amma ga ciya wannan abin da muka kashe iya na kaya kawai ina tunanin ya doshi wajen naira dubu ɗari da wani abu haka na shama ban da kudin ɗinki duk da mun samu sauƙi wasu filolin sun kan yi mana discount akwai wanda ya ce a dinga ba shi fifty percent akwai wata mata zuwa Allah da suke ita za ta dinga ɗinka mana na mata kawai kuɗin kayan ɗinki suke bukata a bara haka muka dinga bayarwa wanda a shekarar abin da muka lissafa mun kashe kuɗi ya doshi wajen naira dubu ɗari kuma abin da aka samu a nan ina tunanin zai yi ya yi ya kai haka ne to ina aka yi ba ku sani ba kuma min yi kwaɗayin ladan muke muku mun fi so ba ta a ladan gaba ɗaya amma akwai ɗaya kuma mutanen da za mu iya tunkara shi mana duk abin da muke so wallahi ko a nan ko ba a nan ba to amma su ake a yi musharaka na alkhairin kar ya zama da su sun saba nan ma a sa su yi a'a nan nan din ake su saba da abin ina ƙara faɗi wallahi ba za a ga amfanin wannan abu sai ranar da aka ce ba ni da jana akan kujerar nan ba ranar za a tabbatar da cewa na yi namijin kokari ba wai ina faɗi ne don kuce na yi ba amma kun kun san me aka yi tilasta kun da ake yi kansa ba ba karamin abu ba ne ba wani zai yi mamaki a za a ce an yi sai an tilasta wa mutum haka rayuwar ta kowa haka manzon Allah ya dinga tilasta mana sai mun imani kuma ga shi muna ganin amfanin imani shi yakin alkhairi yanzu zuciyar ta daina kwaɗayin sai dai a tilasta wa mutum ya yi so da aka da Allah muna kira minimum ko naira hamsin ne kowanne a cikin mutumin in yake za a kwandon da ake kiwaya a da shi naira hamsin dai ba za ka gagar da shi kullum ba wanda zai iya ya sa naira ɗari wanda zai iya sai da haka ya sa ina fata an fahimta wannan shi ne abin da ake so Allah ya daga da gobe za mu fara ni na yi alƙawari kullum zan sa naira ɗari a cikin kwandon a dinga ajiye mun kwandon a nan ina zuwa na fara shi fatawa sai a ci gaba da zakawa Allah ta'ala ya ba mu ikon yi Allah ta'ala ya ba mu janna zuka ta mu wajen yin alkhairi Allah ta'ala kai ya ba mu shi dan iko da rabbin zuciya mu ya ana misalin wannan alkhairi Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya karbi ba mu sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh